عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يرضى مقارنة آية 51 سورة البقرة إن شاء الله وإذ وعدنا موسى أربعين ليلة وإذ وعدنا موسى أربعين ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون الله تبارك وتعالى ينا تناتد بني إسرائيل yana tunatar da banu Isra'ila ni'imomi da ya yi makakanninsu. Allah ya ce wa izwa adna Musa na laila kuma ku tuna sa'ilin da muka yi alkawari da annabi Musa alkawarin ganawa da annabi Musa na kwana arba'in wato dare arba'in mata اتخذتم ijila sa'an nan kuka riƙe ɗan maraƙi min ba'dihi a bayan tafiyarsa wa antum zalimun kuma ko kuna masu zaluntar kawunanku abubuwa guda biyu suke cikin wannan aya wato Allah madaukaki yana tunatar da banu Isra'il wani alkawari wanda ya yi da annabi Musa Allah ya yi alkawari da annabi Musa zai gana da shi don haka annabi Musa zai tafi ganawa da Allah ya yi dare arba'in wannan shine abu na farko wanda a wannan ganawar Allah maɗaukakin sarki ya ba shi wasu ni'imomi masu yawa abu na biyu da aya take tabbatar mana shine bayan tafiyar annabi Musa banu Isra'il sun bauta ma ɗan maraki sun matakaltumul الإجل من بعده sannan kun rike ɗan maraƙi a bayan tafiyar Musa yana da kyau ku gane waɗannan ayoyi da suke cikin suratul bakara Allah ya kawo su ne jera su domin tunatarwa don haka suka zo da bayani a takaice wa izwa adna musa arba'ina laila ku tuna mun yi alkawari ganawa da annabi musa domin yana tunatar da bani isra'il waɗancan ni'imomi da ya makatanninsu ne a suratul a'raf aya ta 142 Allah tabaraka wa ta'ala yace wa wa'adna Musa 30 laila wa'adna Musa 30 lailatan wa atmanna bi ashrin fatamma miqat rabbih 40 layla وقال موسى لأخيه هارون خلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين سورة الأعراف آية تريد أربعين دبيو الله يمن بياني كمر يد يبين عنا آية سورة البقرة ووعدنا موسى ثلاثين ليلة kuma mun yi alkawari za mu gana da annabi wa atmamnaha bi ashirin muka cika wa'adin nan da wasu kwanaki goma fa tamma miqatu rabbi arba'ina layla wato wa'adi na ganawa da ubangijinsa sai ya cika dare arba'in وقال موسى musa هارون وقال موسى لأخيه هارون النبي موسى uwansa Haruna. yace masa ukhlifni fi qaumi ka halifance ni cikin mutane na wato ka zama na'ibi na lokacin da annabi Musa zai tafi wa aslih kuma ka gyara al'amura la tattabi sabilan mufsidin kuma kada ka bi tafarkin masu barna ibn nasir sa'adi a tafsirinsa yace wannan magana da annabi Musa yayi wa Harun musiyan lafu ala bani Isra'il yana masa wasici ne a bani Isra'il min hirsihi alaihim wa shifqatihi saboda kwadayi da yake yi game da shiriyar bani Isra'il da kuma tausayi gare su wannan wasiya ta annabi Musa ga annabi Harun tana tabbatar mana muhimmanci ce Musa yana shugaba zai yi tafiya na kwana arba'in bai tafi ba sai da ya bar wa al'ummarsa wanda zai zame madadinsa wanda zai zauna a kujeransa ya ci gaba da karantar da su shine annabi haruna dan uwansa malamai suka ce mana wannan aya dalili ne da take nuna cewa annabi musa ya ɗara annabi haruna ya ɗara shi ta wajen daraja da kuma annabci domin asali annabinsu shine annabi musa lokacin da zai tafi ya ce masa to ka wakilce ni kun ga ya gwada cewa annabi Musa ya fi annabi eh, Harun da daraja sannan kuma darasi ne gare mu cewa al'umma duk wata al'umma in ya zamanto ba ta da karatu komai daɗewa tana musulunci akwai haɗari cikin addininta in malami ya bar wannan gari matuƙar babu wani malamin sunna tare da wannan al'umma to babu shakka al'umma tana cikin haɗari shi yasa kun ga banu isra'il <clears throat> sun daɗe da musulunci amma annabi musa kasancewar ya san mutanen jahilai ne babu wani littafi tare da su tunda babu littafi tare da su suna cikin jahilci in ya tafi ya basu ya san kwana arba'in ɗin nan da zai yi kafin ya dawo su za ta lalace saboda duk mutanen da ya zama ba su da littafi babu karatu to inda aka samu kwana talatin dole wato sai shaidan ya ɓata haƙi da su don haka yasa annabi musa bai tafi ba sai da ya yi ma annabi haruna wasiya ya ce masa ukhlifni fi kauni ka halifance ni cikin mutanena wato ka zama shugaba ka zauna a madadina ka dinga karantarwa wa aslih ka gyara al'amura wala tattabi sabilal mufsidin kada ka bi tafarkin masu barna domin idan shugaba ya lalace al'umma ta ɓaci wannan shine karantarwa musulunci al'umma tana gyaruwa ne bisa gyaruwar shugabanninta ba shugabanni ke gyara al'umma ba ba kamar yadda wasu mutane ke faɗa ba wai ana samun shugaba ne gwargwadon halin mutane in mutane mutanen kirki ne to dole a samu shugaba na kirki wannan ƙarya ne duk wani annabin da Allah ya turo shi yana turo shi ne domin ya gyara al'umma ashe kun ga annabawa su ne shugabanni su ke gyara al'umma ba al'umma ke gyara shugabanni ba domin haka yasa annabi Musa bai tafi ba sai da ya wakiltar da annabi Harun ya ci gaba da karantar da al'umma al-bidaya wan nihaya na ibnu kasir Allah ya ji kansa in ka duba mujallar na farko shafi na 348 ibn kasir ya ce wa qad zakara kafirun minan nasi ma kana min munajati musa alaihi salam yace mutane da yawa sun ba da labari game da ganawar da annabi musa ya yi shi da allah malamai masu yawa sun yi maganganu da dama dangane da wannan ganawa da annabi Musa ya da Allah tabaraka wa ta'ala ibnu kasir ya ce wa auradu ashiya'an kafira sun gangarar da abubuwa da yawa sun shigar cikin littattafansu abubuwa da yawa la asla laha waɗanda ba su da asali ka duba albidaya wa nihaya na ibnu kasir mujallar na farko shafi na 348 malamai sun faɗi maganganu game da gana wannan da annabi Musa ya da Allah tabaraka wa ta'ala maganganu marasa asali na haka za ka ji tatsuniyoyi da dama cikin littattafan tafsiri Allah shi kare me yasa Allah tabaraka wa ta'ala ya raba wa'adin nan kashi biyu wa wa'adna Musa 30 lailatan wa atmamnaha bi ashrin wa'adi na ganawa da annabi Musa tsawon dare talatin muka cika da wasu dare goma kun ga asali wa'adin da Allah ya nufin ganawa da annabi Musa dare talatin ne daga baya aka ƙara goma me dalili ولما استكمل الميقات ثم أخذ لهاء شجرة فمضغه ليطيب ريب فمه malamai na cewa lokacin da annabi Musa ya gana da Allah kwana talatin din nan da ya tafi wato waɗannan kwanaki talatin da ya tafi don ganawa da Allah ya yi azumi a cikinsu azumin da ya yi bakinsa na tsami don haka sai kyamaci ya yi magana da Allah maɗaukaki a wannan hali sai da ya gama kwana talatin sannan ya samu wani ɗan ice ya ci bakinsa ya ɗanyi ƙamshi kafin nan ya yi magana da Allah shi ne Allah maɗaukaki ya ce to don me kai hukunci ba tare da ka tambaye ni ba kun ga ya yi hukunci da ka bai nemi hukunci wajen Allah ba don haka Allah ya ɗora masa kafaran kwanaki goma shi yasa wa'adin ya zama kwana arba'in wanda akwai hadisin da yake sahihul bukhari da muslim hadisi na 1975 sahihul bukhari a sahih muslim hadisi na 1151 annabi sallallahu alaihi wa sallam yace inna khalufa fami sa'imi aqyabu inda allahi min rihil miski wato tsami da ke fita daga bakin mai azumi akwai wani tsami da ke fita daga bakin mai azumi ƙamshi yake wajen Allah ƙamshinsa ya fi na turaren miski ji manzon Allah don haka yasa wasu malamai ke cewa bai ma kamata mutum ya yi aswaki daga sha biyu zuwa faɗuwar rana ba wanda maganar ba ta da asali aswaki sunna ne ga musulmai <clears throat> hatta masu azumi tsawon yini ka duba al-mawsu'atul fiqhiyya mujallar na farko shafi na ɗari mutum ya yi aswaki da safe ya yi shi da rana ya yi shi da yamma don yana azumi wannan sunnar annabi muhammad ce babu dalilin da za a hana wannan sunna kama duba tamamul minna shafi na 89 don haka aswaki ga mai azumi da'iman yana da kyau alaƙanta wannan maganar da kissar annabi musa babu dalilinsa illa dai wancan magana in ta tabbata to ana gargaɗin mu ne game da haɗari na bid'a annabin Allah ne fa ya ƙara wani abu ba tare da izinin Allah ba Allah ya masa horo ya ƙara masa azumi na kwana goma don me ya yi hukunci ba tare da ya tambayi Allah ba wannan ganawar da annabi Musa ya da Allah maɗaukaki malamai sun ba da labarai na ƙareraki da yawa kamar yadda ibn Kathir ya faɗa a cikin al-bidaya wa nihaya babu dalilin gaya muku rikin amma zan gaya muku abubuwan da suka tabbata a cikin wannan ganawa kaɗan daga ciki insha Allah abu na farko shine Allah tabaraka wa ta'ala ya bashi littafin attaura a wannan ganawan hikimar kenan bani Isra'il sun daɗe da musulunci amma aƙidar su ta ƙi tabbata me yasa aƙidar ta ƙi tabbata saboda ba su da littafi duk al'ummar da ba su da littafi wannan al'umma shiriya gare su tana da wahala amma idan aka ce akwai littafi tare da su kuma akwai masu karantarwa to aƙida sai ta daɗe cikin wannan al'umma ba ta mace ba domin haka yasa yanzu in ana karanta ƙur'ani da hadisi kake ji kamar annabi yana nan dare albarkacin ƙur'ani da kuma hadisan annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam da a ce babu ƙur'anin babu hadisin da musulunci ya mutu kafin zuwa yau haka kuma ko da a ce akwai ƙur'ani da hadisi din matukar ba a karantar da su to tilas ƙarya ta rinjaye gaskiya cikin wannan al'umma bidiyo'i su dinga shigowa kafirci su dinga shigowa a dinga raya al'adu amma da zaran an fara karantar da ƙur'ani da sunnonin annabi muhammad matukar ana karantar da suna nan take ƙarya take ɓacewa gaskiya take tabbata abu na biyu da ya auku cikin wannan ganawa a duba sahih muslim hadisi na 189 hadisin akira bin Shu'uba, Allah shi kara masa yarda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce sa'ala musa rabbahu annabi musa ya tambayi ubangijinsa a cikin wannan ganawa ya ce ma adana ahlil janna ya ubangiji a cikin aljanna waye wanda ya fi samun rabo mafi kankanta waye wanda rabonsa ya fi kankanta daga cikin 'yan aljanna annabi musa ya tambayi allah cikin wannan ganawa sai قال سي الله تبارك وتعالى يتي هو رجل يجيء بعد ما أدخل أهل الجنة الجنة wanda yake samun rabo mafi kankanta cikin ‘yan aljanna shine mutumin da yake shiga aljanna bayan kowa ya gama shiga wato mutum na ƙarshe Allah ya gaya masa haka sai Allah ya bashi labari ya ce fayuqalu lahu za a ce masa udkhulil janna ka shiga aljanna mutum na ƙarshe wato wanda ya fito daga wuta kenan dan mutum na ƙarshe wanda tafi aljanna yana cikin waɗanda ake ceton su kenan daga wuta za a ce masa shiga aljanna fa ya kulu sai ya ce ai rabbi kaifa ta ya za a yi shiga aljanna wanda babu aiki kuma wa qad nazala nasu manazilahum kuma ma in an ce in shiga to me ya saura mutane kowa ya kama gida ya zauna duk dakunan sun kare ka ji mutumin da ake cewa shiga aljanna ko yana gardama ko ko babu ɗaki ba ta shiga ko a gefen hanya ka zauna bare wanda ya fito wuta da san dan adam yana da taurin kai ay rabbi kaifa ta ya za a yi in shiga aljanna ni dai ban ma aikin ba na shiga aljanna kuma wani Allah mai jin kai ne fa yuqalu lahu sai Allah ya tambaye shi a an yakuna laka mislu mulki malikin min muluki duniya za ka yarda in aka baka rabo da za ka samu gidan aljanna ya kai mulkin wani daga cikin sarakuna da suka mallaki duniya gaba ɗaya ba wai sarki da ya mallaki wani gari ko wata al'umma ba a baka abin da wani daga cikin waɗanda suka mallaki duniya kaf a baka a ce abinda za ka samu a aljanna ya zama kwatankwacin wannan ka yarda fa ya kulu sai ya ce rabitu na yarda ya Allah ce na samu wannan rabo a shi kenan fa ya kulu sai Allah ya ce masa to laka zalika na baka haka din kuma ba a tsaya haka ba wa misluhu wa misluhu wa misluhu wa misluhu naninka naninka naninka naninka na baka kwatan kwacin sa sau hudu kun ji fa mutumin da zai shiga aljanna a ƙarshe abin da zai samu kenan abin da duk wani wanda ya taɓa mallakan duniya ya samu to aninka sau biyar a sau hudu فقال fil khamisa yana faɗa sau huɗu na mutumin sai ya katse hangarin Allah ya ce rabitu ya rabbi na yarda ba ma faɗi na biyar ba ya katse ya ce shi ya yarda wanda yake ganin babu ɗaki ɗaya da saura sai Allah ya ce ka yarda ya ce eh ce to haza laka wannan na baka wa asharatu amsalihi sannan kuma a ninka sau goma inda <laughs> ke na aljanna ba a kwatanta ta da duniya wa asharatu amsali ninkin wannan kuma sau goma yake na yarda sai Allah ya ce masa walaka mashtahaita nafsuka kuma duk abin da ranka yake sha'awa na baka bayan wancan in ma akwai abin da ranka ke sha'awa duk abin da ranka ya sha'awa in ma ka samu babu aljanna to zan baka walazzat ainuka kuma abin da idan ka sha'awa wato abin da ranka ta yi sha'awa da kuma abin da idan ka yake so fa ya sai ya ce raditu na yarda lokacin da Allah ya gaya ma annabi Musa mutumin da yake samun rabo mafi kankanta a gidan aljanna qala Musa sai annabi Musa ya ce fa manzila to ba ni labarin wanda kuma masaukin shi ya fi na kowa in ga annabi Musa yana son ya san wanda ya fi samun rabo kanta da kuma wanda ya fi samun rabo mafi girma qala sai Allah ya ce ulaika a aradtu waɗannan sunaye nufi garastu karamatahum biyadi wato da hannuna da hannaye na biyu na dasa itatuwan gidan aljannarsu da hannaye na na gina aljanna tasu wa khatamtu alaiha da na gama kuma sai na kulle na rufe falam tara ainun don haka babu wani ido da ya taba ganin irin aljannan walam tasma a uzunin wani kunne bai taba jin labari na hakikanin siffar wannan aljanna ba walam yaqtur ala qalbi basharin tunanin siffar aljanna ma bai taba fadawa cikin zuciyar wani cikin yan adam ba wani ido bai taɓa gani ba wani kunne bai taɓa jin haƙiƙanin labarin aljannan ba kuma haƙiƙanin siffar aljannan tunaninsa bai taɓa ukawa cikin zuciyar wani cikin 'yan adam ba Allah ya ce ala qalbi basharin don haka babu mamaki mala'iku sun sani lokacin da Allah maɗaukaki eh, annabi ya faɗi wannan magana ya bada wannan labari labarin ganawar da ta auku tsakanin annabi Musa da Allah qala sai annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam yace wa misdaquhu fi kitabi wa jalla wato abin da yake gaskanta wannan magana akwai ayar qur'ani wadda Allah madaukaki yake faɗa yace fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum qurratu a'yunin jaza'an bima kanu ya'malun Allah tabaraka wa ta'ala ai ya faɗa cikin Qur'ani suratu sajda ko fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun Allah ya ce babu wani rai da ya san abin da aka ɓoye musu wato babu wasu rayuka da suka san abin da aka ɓoye musu ko babu wani rai da ya san ta haƙiƙan abin da Allah ya ɓoye mu waɗancan 'yan aljanna babu shi min a yunin game da ni'ima mai sanyaya idanu jaza'an bima kanu ya'malun a matsayin sakayya game da abin da suka aikata a duniya babu wani rai fala ta'lamu nafsun wannan shi ya da samuwar mala'iku ko sun sani don haka babu wata halitta da ta san hakikanin aljannar da ke mafi ɗaukaka a ranar tashin kiyama ba mala'iku da suka sani kuma babu ‘yan adam da suka sani afa man kana mu'minan kaman kana fasika kana mu'minan kaman kana fasika la yastawun أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون الله تبارك وتعالى يقول كان مؤمنا كمن كان فاسقا shin wanda ya kasance mai imani ne a duniya ya yi ƙoƙari ya ji gaskiya zai zama kamar mutumin da ya zama fasiki Allah yake la yastawuna ba sa daidaituwa amma alladhina amanu wa amilus salihati waɗanda suka yi imani suka yi ayyukan kwarai falahum jannatul ma'awa waɗannan suna samun gidajen aljanna makoma nuzulan bima kanu ya'malun a matsayin liyafa saboda abin da suka aikata a duniya Allah shi samu ne ko da Allah ya tabbatar da wannan magana wadda annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya bayar game da ganawar da ta auku tsakanin annabi Musa da Allah tabaraka wa ta'ala ya kamata ku sani abubuwan da Allah ya halicce su da hannayensa Allah tabaraka wa ta'ala yana da hannaye guda biyu hadisan manzon Allah sun tabbatar mana wajibi ne mu yarda yaya hannayen wannan kuma shi Allah shi ya sani laisa kamislihi shay'un wa huwa samiul basir ba a kamanta Allah da wata halitta amma abin da Allah ya faɗa dole ne ka gaskanta don babu wanda ya san Allah sai shi Allah shi ya san kansa ya kuma ba mu labarin irin yadda siffarsa take don haka dole mu yarda akwai abubuwan da Allah ya halicce su da hannayensa da mun sha faɗa Allah tabaraka wa ta'ala ya halicci annabi Adam da hannayensa ya busa ma annabi Adam rai da kansa wanda ya zo cikin ƙur'ani kuma hadisansa sun zo cikin sahihul bukhari da muslim abu na biyu shine Allah ya halicci wannan aljanna da muke ba da labarinta aljanna mafi ɗaukaka Allah ya yi ta da hannayensa kamar yadda wannan hadisi na sahih muslim hadisi na 189 ya bayani Allah ya ce wa annabi Musa ula'ika na arattu garastu karamatahum biyadi don haka Allah ya halicci aljannan nan da hannayensa sannan attaura da Allah ya ba mu annabi Musa a wannan ganawar da suka yi littafin attaura wanda kuke jin labarinsa ba kamar ƙur'ani ba ne littafin attaura Allah baraka wa ta'ala da hannayensa ya rubuta haka annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ba mu labari Allah ya rubuta littafin attaura da hannayensa shekaru arba'in kafin a halicci annabi adam don haka lokacin da annabi musa ya zo ganawa da allah an dai miƙa masa littafi ne kuro amma lokacin da allah ya rubuta littafin taura tun kafin a halicci annabi adam da shekara arba'in inda hadisin ya tabbata a cikin sahihul bukhari sannan abu huraira ya rawaito hadisi wanda yake cikin as-sahiha hadisi na 1629 yana takrij muktasar al-ulum hadisi na 21 annabi sallallahu alaihi wa sallam yace lamma khalaqa adama kataba bi yadihi ala nafsihi lokacin da Allah madaukaki ya gama halittar annabi adam shine dan adam na farko da Allah ya gama halittarsa ya rubuta wani littafi da hannunsa in ji manzon Allah. Allah baraka wa ta'ala ya rubuta wani littafi da hannunsa, da ya rubuta wannan littafi sai ya ɗora littafin a saman al'arshi. Don haka littafin yana nan tare da Allah. Da aka gama halittar annabi Adam aka rubuta wannan littafi, a cikin littafin alkawari Allah ya rubuta, Inna rahmati taglibu babi. rahama ta rinjaye jayi na yana gama halittar annabi adam ya rubuta wannan alkawari tausayina jin kaina yarin jaye kushina don haka sai aje littafin a saman al'arshi wanda Allah madaukaki ya ba mu labarin a suratul an'am aya ta 54 Allah ya ce wa idza ja'aka alladhina yu'minuna bi ayatina faqul salamu alaykum كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم الله تبارك وتعالى يتيا النبي محمد صلى الله عليه وسلم وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا idan masu imani suka zo gurinka idan masu imani suka zo gurinka ya kai Muhammad waɗanda suke imani da ayoyinmu fa kulka ce musu salamun alaikum bayan kun gaisa ka ba su labari ka taba rabbukum ala nafsihi rahma ubangijinku ya rubuta alkawari na jin kai maransa annahu man amila su'an bi jahalatin cewa duk wanda ya aikata wani mummunan aiki da jahilci a rashin sani Allah ya yi wannan alkawari duk wanda ya aikata wani aiki na jahilci ya yi aiki mummuna kuma a rashin sani sun mata mataba min badihi daga baya sai ya tuba wa aslaha kuma ya gyara aikinsa fa rahim to ka ba su labari Allah mai yawan gafara ne ko mai yawan jin kai ne kun ga Allah ya tabbatar da wannan alkawari cikin Qur'ani Allah ya rubuta wannan alkawari rahamarsa tarin jaye fushinsa don haka yasa kake gani ana saba ma Allah amma kuma Allah madaukaki baya hukunta bawa nan take Allah sai ya kyale bawa domin wancan alkawari da yayi Allah baya saba alkawura lokacin da annabi Musa alaihi salam ya ji amsa tambayoyinsa guda biyu ya yi tambaya waye a gidan aljanna ya fi samu mafi ƙanƙantar rabo Allah ya gaya masa waye wanda rabonsa ya fi girma Allah ya gaya masa ya ma nuna masa cewa ita wannan aljanna fa babu wani rai da ya san ta haƙiƙin abin da ke cikinta shi kaɗai Allah da tabaraka wa ta'ala da ya halicce ta shi ya san abin da ta ƙunsa to abu na uku wanda ya auku a wannan ganawa hadisin yana sahihul bukhari da muslim ka duba sahih muslim hadisi na 2652 hadisin abu da wasu daga sahabban manzon Allah annabi Musa da ya tuna irin wannan ni'ima da take gidan aljanna ya tuna cewa da can fa annabi Adam da Allah ya halicce shi ya sa shi ne a gidan aljanna sannan ya duba a cikin attaura an rubuta cewa annabi adam shi ya yi dalilin fitan wato mutane daga gidan aljanna sai ya ce ya rabbi ya ubangiji arina adam alladhi akhrajana wa nafsahu min aljanna haka aljanna take to ka nuna mana adam din nan wanda ya fitar da mu da shi kansa daga gidan aljanna ka nuna min shi ina so zan tambaye shi a wannan ganawan fa kun ga annabi Musa yana da tambayoyi masu tsanani ya ji ga yadda aljanna take kuma da can yan adam ma a aljanna suke annabi adam shi ya fitar da su yace to Allah bukata ta gare ka yanzu ka nuna min shi adam ina da wasu tambayoyi da zan masa annabi Musa mutum ne mai kwaɗayi in yayi sha'awa to yakan so abin nan ya tabbata wanda wasu malamai suke cewa wannan roƙo da yayi ba kan dutsen tsohon ba ne a barzaku ne bayan mutuwarsa ne kamar ibnu abdulbarri da ibnu jauzi da kuma ibnu kasir waɗannan malamai cikin magabata suna masu wannan ra'ayi annabi musa ya ce ka nuna min annabi adam wanda ya yi dalilin fitanmu daga gidan aljanna allah ya ce bukatar ka kenan ya ce eh fa'arahu allahu adam sai allah ya nuna masa annabi adam ga annabi adam ga annabi musa ba abin da ya gagari Allah Allah tabaraka wa ta'ala shi ya amshi ran annabi Adam Allah shi ya bashi inda yake zama bayan mutuwarsa don haka lokacin da annabi Musa ya nemi ganinsa sai Allah ya ɗauko shi ya kawo ya ce gashi bukatar kake da faƙala sai annabi Musa ya ce ya Adam a gaisuwa da alama akwai rigima ya kai Adam anta abuna kai ne babanmu duk wani dan adam kai kai anta allazi khalaqaka Allah biyadihi kai ne wanda Allah ya halitta kai kadai wanda Allah ya halitta da hannunsa dukkan mu Allah ya halicce mu ne da ikonsa kai kuwa Allah ya halicce ka da hannunsa wa nafakha fika min ruhihi ya busa maka rai da kansa mu kuwa mala'iku ake turowa su busa mana rai muna cikin mahaifa wa afjada lakal mala'ikatahu kuma yasa mala'ikunsa suka yi maka sujjada wa ka fil jannati ya saukar da kai gidan aljanna ya zaunar da kai a ciki irin waɗannan ni'imomi da Allah ya maka kai ne dan adam na farko Allah ya halicce ka da hannunsa ya busa maka rai da kansa ya sa mala'iku suka yi ma sujjada ya sa ka a gidan aljanna anta allazi akhrajta an-nasa bi ka min al-jannati kai ne ka fitar da mutane saboda zunubi da kai daga gidan aljanna sun ahbattan nasa bi khati'ati kailal ardi ka sa mutane suka sauko duniyan nan saboda zunubinka to ni tambaya nake so in maka shi yasa nace Allah ya nuna min kai falima na min aljannati wai wani dalili yasa ka fitar da mu daga gidan aljanna gashi yanzu sai mun fafata kafin mu same ta dan me yasa ka fitar da mu fa wallahi laula ma fa'alta in ba dan aikin da kayin nan ba ma dakhala ahadunin nara da babu wanda ya tafuta. da duk muna gidan aljanna ina amsa annabi adam في النبي آدم يتي أنت موسى الذي اصطفاك الله برسالاته وبكلامه kai ne Musa wanda Allah ya zabe ka ya baka saƙonninsa kuma kai kaɗai ne mutumin da Allah ya magana da shi a duniyan nan mubasharatan shi yasa Allah ya ce wa kallama Allah Musa taklima taklima dan ya kawar maka da shakkan wata magana ta daban akwai masu cewa ba magana ne Allah ya da shi tsakaninsu ba ya ji magana ne ta gashin jikinsa duk ƙarya ne wa kallama Allah Musa taklima Allah ya yi magana da annabi Musa matukar magana. Sai Adam ya ce, Kai ne fa wanda Allah ya zaɓe ka da saƙonninsa, ya zaɓe ka da magana ya yi magana da kai an tallabi a Allah Musa kai ne fa wanda Allah ya baka ilimin dukkan komai <clears throat> Allah baraka wa ta'ala ya ba mu annabi Musa ilimin dukkan komai da ke cikin attaura wa a'taka alwaha kuma Allah ya baka wasu alluna fiha biyani kulli shay'in cikin allunan nan akwai bayanin dukkan komai wa qarrabaka najiya kuma Allah ya kusance ka ta ganawa ya kusance ka Allah ya gana da kai babu wani tsakatsaki to ina son ne kuwa in maka tambaya min tambaya don me na fitar da 'yan adam daga aljanna ko to ni ma ga tambaya ta gare ka to ba ni in ji fa bi kam wajadta Allah kataba tawrata qabla an ukhlaqa shekaru nawa ka samu a cikin attaura ai yanzu Allah ya baka littafin attaura ko ya eh, ga littafin nan to duba shekaru nawa ka samu a cikin attaura an rubuta wa bi kam wajadta Allah kataba taurata shekaru nawa ka samu Allah ya rubuta attaura kabla an ukhlaka kafin a halice ni wato ka samu a rubuta cewa Allah ya rubuta taura da shekaru kaza kafin a halicci annabi Adam ina so ka bani amsa yawan shekaru qala musa sai annabi musa ya ce bi arba'ina aman na karanta a cikin at-taura Allah ya rubuta littafin at-taura kafin Allah ya halicce ka da shekara 40 qala sai annabi adam ya ce to gashi ka karanta Allah ya rubuta littafin at-taura kafin ya halicce ni da shekara 40 ko yace eh to a cikin at-tauran samu an rubuta cewa zan saba ma Allah ko ko a'a yace na samu an rubuta sai ce to fatalumu ne ala an amiltu amalan katabahu Allah alayya an a'malahu qabla an yakhluqani bi 40 sana yanzu kana zargi na don na aikata wani aiki wanda Allah ya rubuta sai na aikata wannan aikin kafin ma ya halice ni da shekara arba'in ya rubuta kana zargi na don me na aikata kana ganin na isa in saba ma ka'idar Allah lokacin da annabi Muhammad ya kawo wannan guri yace fa hajja adamu musa fa hajja adamu musa fa hajja adamu musa annabi muhammad yace sai annabi adam ya kura annabi musa ka duba as-sahiha hadisi na 1702 al-imam al-qurtubi yace inna ma galabahu bil hujja abinda yasa annabi adam ya kura annabi musa ta karfin hujja ne li'annahu alima min at-taurati anna Allah taba alaihi saboda kuwa a cikin at-taura in ya duba zai ga cewa daga baya Allah ya yafe ma annabi Adam tunda Allah ya yafe ma annabi Adam wanda ya tabbatar annabi Adam wato ba shi da da za a zarge shi akai ya saba ma Allah kuma Allah ya yafe masa ko ina zargi kadu fathul bari kitabul qadar ibn hajar yace fa fihi hujjatun li ahli sunna fi anna al-jannata allati ukhrija fiha adam ukhrija minha adam hiya jannatu hiya jannatu allati wa'ida al-muttaqun wa yadkhulu wa yadkhulunaha fil akhirah yace don haka yasa ahli sunna suke cewa ita aljannan da za a shiga a lahira ita ce dai aljannar da annabi adam da yake cikinta domin za ka ji wasu na wa'azi suna cewa wai wata aljanna ce ta daban aljannar da Allah ya saukar da annabi Musa wannan ƙarya ne kun ga wannan ya tabbatar da cewa annabi Musa mutum ne mai ƙoƙarin ya san abu don haka yasa ya yi tambaya kuma Allah yana biya masa buƙatarsa Allah ya kawo masa annabi Adam ya tambaye shi annabi Adam ya ba shi amsa malamai suka ce ba dalili bane mutum ya kafa hujja da ƙaddara a wajen zunubi ba a kafa hujja da kaddara a saba ma Allah sai dai a kafa hujja da kaddara akan abin da ya wuce Allah ya kaddara za ka saba ma Allah don haka dole za ka saba mishi amma mutum ne misali yana shan giya ko yana sabon Allah sai ka ce wani ka bari sai yace haka Allah ya kaddara to da zarar ya faɗi haka ya zama kafiri saboda yana kafa hujja da kaddara akan sabon Allah alhali kuma Allah ya ce yayi kokari ya bari amma da za a yi hira wani da ka sha giya sai ya ce eh haka Allah ya kaddara ne amma ai kaga na tuba kaga yana kafa hujja akan abin da da yayi kuma yayi nadama sa don haka ya bari don haka akwai bambanci tsakanin kafa hujja da aikin sabo yanzu da kuma kafa kan hujja da kaddara akan aikin da aka riga aka yi shi tuntuni Allah shi samu gane abu na hudu da ya auku a ganawar annabi Musa da kuma Allah tabaraka wa ta'ala akan dutsen tsoro hadisi yana cikin mawari mawaridu zama'an hadisi na dubu bakwai da da da uku ashirin hudu yana sahihu eh, wanda haƙi imamul hakim ya inganta shi a cikin wato littafinsa sahih ibn hibban da kuma al-imamu zahabi hadisin abu sa'id al Allah shi kara masa yarda annabi musa alaihi salam annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam yana ba mu labarinsa ya ce ƙala musa alaihi salam sai annabi Musa ya ce ya rabbi ya ubangiji yanzu allimni shay'an azkuruka wa ad'uka bihi ina son ka koya min wani abu ne da zai rika zikirinka kuma irin rinka roƙonka da shi wato ka bani wata kalma wadda zai rike kalman nan ta zama zikirina kuma ta zama addu'ata ƙala sai Allah madaukaki ya ce masa qul ya Musa la ilaha illallah sai Allah ya ce masa kana son wani abin da zan koya maka wanda za ka rike kana zikiri na kuma kana addu'a kana roƙona ya ce ina so sai ce to ka ce la ilaha illallah sai ce oh la ilaha illallah kullu ibadika na haza ai duk bayanka suna faɗan wannan su banu isra'ila ma da na baro a baya duk suna faɗan la ilaha illallah ina son wani abu ne arattu shay'an takhussuni bihi ina son wani abu da zaka keɓe ni da shi ka bani wani abu ni kaɗai wanda zan yi zikirin ka in roƙe ka da shi qala sai ya ce masa ya Musa law anna samawati sab'a da a ce sammai bakwai wa amirahunna da masu rayuwa cikin sammai bakwai din nan duk wata halitta da take cikin sammai bakwai yace gairi in ban da ni wanda wannan yake tabbatar da cewa Allah yana sama don Allah ya ce masa ya Musa lau anna samawati sab'a wa amirahunna gairi da sammai bakwai da masu rayuwa a cikin sammai bakwai banda ni wal ardina sab'a da kuma ƙasa bakwai bai ce gairi ba kaga ya gwada cewa Allah baya ƙasa yace wal ardina sab'a fi kifatin da za a dora su a hannun su kele guda wa la ilaha illallah a ɗauki kalmar la ilaha illallah fi kifatin a ɗora ta a ɗaya hannun su ke malat bihinna la ilaha illallah Allah ya ce masa kalmar la ilaha illallah za ta rinjaye su a ɗaura sammai bakwai da duk halittar da ke ciki da ƙarshe bakwai duka a hannun su keli guda a ɗora kalmar shahada a ɗaya hannun su ke keli ɗin Allah ya ce kalmar shahada za ta rinjaye su ta wajen nauyi don haka babu wani kalma na zikirin Allah wanda ya wuce la ilaha illallah kuma wannan magana ta Annabi Musa tana tabbatar maka cewa ashe kalmar la ilaha illallah tana ɗaukan matsayi biyu tana ɗaukan matsayi na zikiri kuma tana ɗaukan matsayi na addu'a don haka malamai suka ce addu'a iri biyu ce akwai addu'a da ake kiranta addu'a sana'in addu'a ta yabon Allah akwai kuma addu'a mas'alatin addu'a ta roƙon Allah addu'a ta yabon Allah shine ka ce la ilaha illallah kaga baka ce Allah ya baka komi ba to a ɓoye roƙon Allah kake shi yasa ake kiranta du'a'u sana'in addu'a ce ta yabon Allah kana yabon shi ne amma kuma addu'a kake yi suna nan da dama Shekul Islam Ibn taimiyya ka zo majmu'u fatawa mujallar na goma shafi na ɗari uku da ashirin da shida da ƙa'ida fil ibada shafi na talatin da uku. Ya ce tun da shike mun samu kalman zikiri da ya fi daraja a musulunci shine la ilaha illallah. ka tambaye shi menene jumlatul mufida al-jumlatul mufida shin kalma ɗaya tana yin jumla kalma guda ba ta jumla ya ce to har ma a shari'a kalma guda ba ta samar da ma'ana ya ce fa'innal isman mujarrad in ka faɗi suna ka ce Allah laisa huwa kalaman baka yi magana ba la imanan wala kufran baka yi maganar da ta samar da imani ba kuma baka yi maganar da ta samar da kafirci ba ka ce Allah to Allah ne ba yabo ba kushewa ko ana ba wa mutum lada ne in ya yabi Allah sannan ya samu zunubi in ya saba ma Allah ka ce Allah Allah kaɗai tunda ka ce Allah baka yabe shi ba don haka babu lada a kai kana samun lada ne idan ka yabi Allah to ka sa shi cikin wancan jumla la ilaha illallah yanzu ka yabi Allah ba abin bauta sai Allah to sai a baka lada in kuma kayi shi daidai da karantarwar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wannan ita ce mas'ala ta hudu abin da ya auku tsakanin annabi Musa da Allah tabaraka wa ta'ala cikin na biyar hadisin yana sahihul mawari hadisi na saba'in da biyu yana cikin as-sahiha hadisi na dubu da da uku 350 hadisin Abu Huraira Allah shi kara masa yarda annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ce sa'ala Musa rabbahu an sitti khisalin sai annabi Musa ya roki ubangijinsa yana so ya san halayya guda shida yana son Allah ya masa bayanin wasu halayya guda shida kana ya zunnu annaha lahu khalisa lokacin da ya roki Allah yana so ya san waɗannan abubuwa guda shida ya ɗauka gaba ɗayansu yana tare da waɗannan halayya ɗin sai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah kuma sai ya gaya masa guda bakwai wasabi'a lahu lam yakun Musa yuhibbuha manzon Allah ya ce na bakwai da aka gaya masa annabi Musa bai so ba shi annabi Musa ya nemi Allah ya gaya masa waɗannan halayya guda shida kuma a zatonsa duka waɗannan halayya yana tare da su to sai Allah ya bashi labarin halayya guda bakwai amma na bakwai ɗin annabi Musa bai so ba in ji manzon Allah qala yace ya rabbi ya ubangiji ayyu ibadika atqa cikin bayinka waye fi kiyaye dokanka qala sai Allah madaukaki yace masa allazi yadhkuru wa la yansa shine wanda yake tunani bai mantuwa wanda yake tunani na da'iman bai manta ni to wannan mutumin shi yafi kiyaye dokana wanda zai kasance yana tuna Allah ko da yaushe a tafiyarsa a zamansa a kwanciyarsa mu'amalarsa ko ina ya tafi akwai tunanin Allah cikin zuciyarsa to wannan mutumin ya fi kiyaye dokokin Allah domin wanda baya manta Allah dole za a same shi kullum yana kiyaye ka'ida qala sai annabi Musa ya ce to na biyu fa ayyu ibadika ahda cikin bayinka waye fi shiriya waye fi shiriyuwa qala sai Allah ya ce masa allazi yattabi'ul huda shine wanda yake kokarin bin shiriya din wanda yake ƙoƙarin bin shiriya to shine wanda ya fi shiriwa cikin bayina ƙala sai ya ce masa to na uku fa ayyu ibadika ahkam cikin bayinka wa yafi fi kyawun hukunci ƙala sai Allah ya ce masa alladhi yahkumu lin-nasi kama yahkumu li nafsihi wanda ya fi kyawun hukunci shine wanda yake wa mutane hukunci kamar yadda yake maransa in ya tashi hukunci ga mutane zai musu irin yadda zai maransa wato babu son zuciya qala sai annabi Musa ya ce to na hudu fa ayyu ibadika a'lam cikin bayinka wa yafi ilimi wane ne wanda yafi ilimi cikin bayinka kala sai Allah ya ce masa alladhi la yashba'u min al-ilmi shine wanda ilimi bai kosar da shi ba duk wanda ilimi bai kosar da shi ba wato bai koshi da ilimi ba to wannan mutumin yafi kowa ilimi kaga Allah yana gaya masa da zaran ka ce ni ne malam yanzu kuma na kai makura shikenan an wuce ka malam ya zama jahili ko Allah yake masa alladhi la yashba'u min al-ilmi shine wanda baya ilimi yajma'u ilman nasu ila ilmihi yana hada ilimin mutane da nashi Allah shi samu iya qala sai annabi Musa ce to na biyar fa ayyu ibadika a'azzu cikin bayinka waye fi buwaya waye fi ɗaukaka ƙala sai Allah maɗaukaki ya ce masa allazi idza qadara gafara shine wanda in ya samu damar ya rama cuta da aka masa sai ya yafe wanda ya samu damar ya yafe cuta da aka yi masa sai ya ce ya yafe to wannan mutumin ya fi ɗaukaka a wajen Allah kaga ashe ɗaukaka ba ta mulki bane ko ta dukiya a saba maka kana da damar karama sai ka ce ka yafe to a wajen Allah a duniya ba wanda ya fi ɗaukaka fiye da kai sai annabi Musa ya ce to na shida ya Allah ayyu ibadika agna cikin bayinka waye fi wadata qala sai Allah ya ce masa allazi yarda bima yu'ta shine wanda ya yarda da abin da aka bashi wanda duk ya yarda da kyautan da Allah ya bashi to yafi kowa wadata ashe kaga Allah baya duba wanda ya fi yawan dukiya a duniya ana duba wanda yake wadatuwa da dukiyar da Allah ya bashi abinda Allah ya baka sai ya wadace ka baka sama kanka dogon buri ba to kafi kowa dukiya a wajen Allah madaukaki waɗannan su ne tambayoyi na annabi Musa sai Allah ya ce masa to ga na bakwai ya kai Musa in baka gyara ka ƙara tambaya cewar haka annabi Musa sai ya ce to bari ƙara guda fa ayyu ibadika afkar waye cikin bayinka yafi talauci kala sai ya ce sahibin mankusu Allah maɗaukaki sai yace masa wanda yafi talauci cikin bayina shine wanda abinda Allah ya bashi bai wadace shi ba da'iman yana ta kokarin ya samu tsari wato annabi Musa kenan to wannan yafi kowa talauci faƙala sallallahu alaihi wasallam sai annabi ya ce laisal gina an zaharin don haka dukiya ba wai a samu ka tara kuɗi mai yawa ba ne hadda ragowa bayan ka biya bukatunka ga saura wannan ba shine dukiya ba in ji manzon Allah innamal gina ginan nafs manzon Allah ya ce wadata ita ce wadata rai in rai ta samu wadata to mutum yana da wadata annabi ya ce wa idza arada Allah bi abdin khairan idan Allah ya yi nufin alheri ga wani bawa ja'ala ginahu fi nafsihi sai ya saka wadatarsa a cikin ransa in Allah yana nufin alheri ga bawa ba dukiya yake tila masa ba yana saka masa wadatan rai wadatan zuci don haka wadatan zuci shine dukiya a wajen Allah in ji manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam fi qalbihi wa idza arada bi abdihi sharran kuma idan Allah madaukaki yayi nufin sharri ga bawa Allah shi kare mu ja'ala faqarahu baina ainihi sai ya sa talaucin sa a tsakanin idanunsa don haka ko duniyan nan duka an bashi kullum a cikin guri yake ya samu ƙari don haka wadatan zuci shine wadata a wajen Allah ba ta dukiya ba dukiya da Allah ke tara wa mutum wannan ba ita ce wadata ba idan Allah bai ba wa mutum wadatan zuciya ba komai yawan dukiyarsa yana nan matalauci tun da bai rabu da buri ba wannan ita ce ƙarshen ganawar annabi Musa da Allah ta baraka wa ta'ala bayan Allah ya ba shi littafin a taura kafin ya tafi a nan akwai abu na ƙarshe wanda ya auku da annabi Musa ya tabbata ya zo ƙarshen ganawarsa da Allah maɗaukaki. to sai ya wata babban tambaya walamma ja'a Musa limi wa kallamahu rabbuhu ma ja'a Musa limi limiqatina wa kallamahu rabbuhu qala rabbi arini anzur ilayk hmm. qala lan tarani ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى شيقا فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين an gama ganawa tsakanin annabi Musa da Allah bukatunsa sun kare ya jinkirta na ƙarshe yana da wata bukata da tafi girma amma ya batta sai a ƙarshe zai yi zai gabatar da ita ga Allah walamma ja miqatina wa kallamahu rabbuhu Allah ya bamu labari a suratul a'raf aya ta 143 a sa'ilin da Musa ya zo ga wa'adin da muka limiqatina wato liwa'adina alladhi waqatnahu iyahu wa kallamahu rabbuhu kuma sai yayi magana da shi an gama ganawa a ƙarshe ƙala sai yace to rabbi ga wata bukata wadda ta fi girma ya ubangiji arini anzur ilayka ka nuna min mana in ganka wannan ita ce bukata ta ta ƙarshe ina son in ya san ba abin da ya gagari Allah ƙala sai Allah ya ce masa lan tarani ba za ka taɓa ganina ba walakin inzur ila aljabal sai dai kuma ka dubi dutsen da kake kai ka dubi wannan dutse gashi can fa in istaqarra makanahu in ya tabbata inda yake fa sawfa tarani to zaka ganni kenan zaka iya gani na falamma tajalla rabbuhu liljabali a sa'ilin da ubangijinsa ya kuranye ma dutse ja'alahu dakka sai ya sanya dutsen ya zame dikakke wa kharra musa sa'iqa annabi musa ya fadi ya suma saboda karan fashewan wannan dutse don haka kuskure ne wani ya ce ya mutu sa'iqa ya faɗi ya suma me yasa aka ce suma don aka ce a afaka in mutuwa ce ba a farfadowa ko wa kharra Musa sa'iqa annabi Musa ya faɗi ya suma a afaka sa'ilin da ya farfado ƙala sai ya ce subhanaka tsarki ya tabbata gare ka tubtu ilaika na tuba gare ka wa ana awwalul mu'minin kuma ni ne na farkon masu imani shin annabi Musa ya ga Allah kenan annabi Musa bai ga Allah don Allah ya ce masa mene lantarani tarani ba za ka taba gani na ba ba za ka iya ba ka duba sahih muslim hadisi na 179 hadisin abu musa al-ash'ari annabi sallallahu alaihi wa sallam yace inna Allah azza wa jalla la yanamu wa la yanbaghi lahu an yanama Allah mabuwaye mai ɗaukaka baya bacci kuma baya kamata ma Allah ya yi bacci يخفض القسط ويرفعه النبي annabi yace Allah yana sassauta sikeli kuma yana سكيلي sikeli yurfa'u ilaihi الليل قبل qabla amalin nahar ana ɗauko aikin da aka yi cikin yini kafin eh, cikin dare kafin a kawo masa aikin da aka yi cikin yini wa amalun nahari qabla amalin layl a ɗauko masa aikin da aka yi cikin yini kafin aikin da aka yi cikin dare aikin kenan kaga da Allah yana bacci to da babu mai ɗaukaka wani ya ƙasƙanta wani Allah tabaraka wa ta'ala shi yake ƙasƙanta sikeli shine al almizan yau wane ya samu dukiya gobe wane ya talauce yau wane ya kamu da rashin lafiya gobe wane ya samu sauki yau wane an masa haihuwa gobe wane ya mutu waɗannan ayyuka su ake nufi da alƙista Allah yana sassauta adalci ya ɗaga adalci wato yana sassauta sikeli ya ɗaga sikeli malamai suke kafa hujja da wannan hadisi cewa don haka tsadan kaya da sauransu wannan al'amari ne na Allah maɗaukaki aikinsa ne shi yake sa kaya ya yi sauƙi shi yake sa kaya ya yi tsada aiki ne na Allah maɗaukaki shi yake sa albarka cikin ƙaddarori ko ya ɗebe musu albarka da manzon Allah ya faɗi wannan magana sai ya ce hijabuhu nur shamakin Allah haske ne riwaya wata riwaya kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce annar shamakin Allah wuta ne a wata riwaya ya ce haske a wata riwaya kuma ya ce shamakin Allah wuta ne sai manzon Allah ya ce lau ka shafahu da Allah zai yaye wannan shamakin wato Allah ya saka wani shamaki tsakaninsa da talikai akwai shamaki da Allah ya tsakaninsa da bayi lau ka shafahu da Allah zai yaye wannan shamaki din. la akharaqat subuhatu wajhihi da ƙyallin fuskar Allah kurum ba hasken shi ba subuhatu kyalli na fuskar Allah ba hasken Allah ba da ƙyallin fuskar Allah wato ya kone mantaha ilai basaruhu duk abin da Allah ya kalla duk abin Allah ya kalla min khalqihi na halittunsa da ya ƙone saboda ƙyallin fuskar Allah kurum ba ma hasken Allah tabaraka wa ta'ala ba don haka a sahih muslim hadisi na 178 abdullahi bin shaqiq wani tabi'i ne yake gaya ma abu zarri gifari ce masa laura ra'aytu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam la sa'altuhu da na ga annabi ne da na tambaye shi yace ku kun ji daɗi ku sahabban manzon Allah da na yi zamani da manzon Allah ina da wata tambaya ko da a ce na yi zamani da annabi da na masa wannan tambaya فقال sai abu ذر ya ce masa an شيء كنت kunta game da wani abu kenan zaka tambayi annabi da kayi zamani da shi ƙala sai ya ce kuntu as'aluhu da na yi zamani da annabi da na tambaye shi hal ra'aita rabbaka shin ka taba ganin ubangijinka kuwa wannan tambaya ce da take kaikaye cikin zukatan mutane da yawa yace ni da na yi zamani da manzon Allah da na masa wannan tambaya shin ka taba ganin ubangijinka qala sai Abu Zarri yace qad sa'altu aini na riga na yi wannan tambayar ka tambaye shi na tambaye shi na riga na masa wannan tambaya shin ya rasulullah ka taɓa ganin Allah kuwa faƙala sai annabi ya ce ra'aitu nura na ga haske a wata riwaya ya ce nurun haske na gani anna urahu ta ya zan yi in ga Allah don haka bai yiwuwa ka ga Allah a suratul an'am Allah tabaraka wa ta'ala yace badi'us samawati wal ardi samawati wal ardi anna yakunu lahu waladun wa lam takun lahu sahiba wa khalaqa kulla shay وهو بكل شيء عليم بديع السماوات والأرض wanda ya kirkiro halittar sammai da ƙasa shi ya tsara halittar komai da kake gani ya tsara halittar ɗan adam ya ba shi kuma kimar gani da kimar ji da kimar tunani gwargwadon irin ƙarfin ganin da Allah ya ba ma ɗan adam ba zai iya ɗaukan ganin Allah maɗaukaki ba Allah ya ba ma ganin ɗan adam kima ya ba ma tunanin ɗan adam kima ya ba ma wato eh, jin ɗan adam kima anna kunu lahu waladun sai Allah ya ce ta ya za a yi a ce Allah yana da ɗa wa lam takul lahu sahiba gashi ba shi da mata mara mata ya yayi da wa khalaqa kulli shay'in kuma kulli shay'in kuma shi ya halicci dukkan komai wa huwa bi kulli shay'in alim kuma Allah masani ne game da dukkan komai shi yayi ka ya baka tunani don haka ba yadda za a yi wannan tunanin naka ya wuce ka'idar da Allah ya masa duk inda ka kai ga zurfafa tunani wai yaya Allah yake ba za ka gane ba domin Allah da ya ba kwakwalwan ya yi ma kwakwalwanka iyaka ga iya inda kwakwalwarka za ta iya tunani don haka ya riga ya yi shamaki shi yasa manzon Allah ya ce hijabuhu nur kuma shamakin ma haske ne don haka idan dan adam bai iya daukan wannan haske hasken rana ma bamu iya dauka ba bare na Allah sai Allah ya ce zalikumullahu zalikumullahu rabbukum la ilaha illa hu khaliqu kulli shay'in fa'buduhu وهو على كل شيء وكيل Allah ta baraka ubangijin naku la ilaha illa min bauta sai komai fa'buduhu haka sai ku bauta mishi wa huwa ala kulli shay'in wakil kuma Allah wakili ne a bisa a ƙarshe لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير لا تدركه الأبصار جني باسا تشمسا جني جني بايا تشم الله وهو يدرك الأبصار أما فشي ينا رزقان جني وهو اللطيف الخبير كما الله شيني مي توسسا ومي بعد كدوب تفسير ابن ناصر السعدي yace nafiyul idraki la yunafi nafiyul idraki la yunafi ru'ya da aka ce gannai ba sa iya cimma Allah wannan bai kore ba mutane za su iya ganin Allah a kiyama ba bal yusbitu hadil mafhum fa innahu idza nafa al idrak alladhi huwa akhassu awsaf ar ru'ya dalla ala anna ar ru'yata thabitatun fa innahu law arada nafiy ar ru'ya laqala la tarahu al absar aqida ta ahlus sunnah Allah shi mana dace da wannan aƙida. Aƙida ta ahlus sunna ita ce duk musulmai waɗanda suka shiga aljanna za su ga Allah a ranar tashin kiyama Allah ya samu na ciki. Domin hadisan annabi sun tabbata da yawan gaske. Kun ga Allah bai ce ba za ku gan shi ba. Ibn Nasir ya ce da Allah yana so ya ce ba za ku gan shi ba da sai ya ce la tarahul abusar sai ce la tudrikuhu shi ku annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mana za mu ga Allah tabaraka wa ta'ala a cikin gidan aljanna bi iznillah ka duba sahihul bukhari hadisi na 3414 da hadisi na 2411 da sahih muslim hadisi na 2373 hadisin abu huraira da abu sa'idin al-khudri Allah shi kara musu yarda abu hurairu yana ba da labari ya ce ma yahudiyun ya arudu sil'atahu wata rana a garin madina wani bayahude yana tallan kayansa wani ya zo zai saya ya biha shay'an karihahu sai aka ce ga kudin da za a biya ka kan wannan kaya kudin da aka sa mishi bai masa ba faqala sai bayahudan yace la wallazi qafa musa alal bashar na rantse da wanda ya ɗaukaka wato wanda ya zaɓi annabi Musa akan dukkan ‘yan adam na rantse da wanda ya zaɓi annabi Musa akan dukkan ‘yan adam ban yarda in sai da kayan nan a wannan kuɗi da aka bani ba in ji wannan ba Yahudi Abu Hurairah yace fasami ahu rajulun min al-ansar akwai wani mutum cikin musulman Madina yana kusa ya ji wannan ba Yahudi yana cewa ya rantse da Allah wanda zabi annabi Musa ya fifita shi akan ‘yan adam da jin haka faƙama sai wannan sahabin annabi ɗin ya miƙe waje wajhahu yana zuwa ya kwaɗa masa mari waƙala ya ce masa ai khabisu mutumin banza ta don me zaka ce wallazi tsafa Musa alal bashar yaya zaka ce na rantse da wanda ya zaɓi annabi Musa akan dukkan ‘yan adam wannabiyu baina azhurina ga annabi Muhammad yana cikin mu bai ma tafi ba ka fifita annabi Musa akan annabin mu shine kwada masa mari saboda karfin imani dan me za a fifita annabi Musa akan annabi Muhammad ba yahuda ne ce haka ne fa zahaba ilaihi sai kama hanya zuwa ga annabi yana zuwa yace ya abul qasim kaga ba zai ce ya rasulullah ba tunda ba musulmi bane ya abul qasim ya baban qasim inna li zimmatan wa ahdan ina da alkawari da kuma amana tsakaninmu da ku musulmai cewa babu tashin hankali babu fada fama balu fulani latsama wajihi don me yasa wani ya mare ni ina so a tambaye shi qala sai manzon Allah ya ce lima laƙamta eh, wajhahu don me kama fuskarsa sai ce ya rasulallah muna kasuwa ne yana sai da kaya wani ya taya eh, bai masa ba sai ya ce ya rantse da wanda ya zaɓi annabi musa ya fifita shi akan mutane don ni kuma na tabbata kai ne kafi a cikin dukkan yan adam to wannan yasa na fusata ne ko na kafa masa mari na nabi shine sai annabi ya fusata hatta ru'iya fi wajhihi sai da aka ga alamar fushi a fuskan manzon Allah Sun قال sannan sai annabi ya ce la tufaddilu baina anbiya illa kada ku rika fifitawa tsakanin annabawan Allah kada ku ce annabi wani ya fi wani annabi yana tsawatar musu wannan ba wai yana nuna cewa annabawa daraja su ɗaya bace wato annabi yana nufin ku dai yan sakon Allah ne don haka daidai bane ma ya zama har adawa ta shiga tsakaninku akan darajan wani sama da wani yace shi annabi Musa nan da kake gani fa innahu yunfaku fi suri a ranar tashin kiyama za a yi busa cikin ƙaho fa yas'aqu man fi samawati wa man fil ardi duk halittan da ke cikin sammai da ƙasa za su suma kowa annabi ya ce illa man sha Allah sai dai wanda Allah ya nufi za a yi busa duk wata halitta za ta suma thumma yunfakhu fihi ukhra sannan a sake busa fa akunu awwala man bu'isa zan kasance ni ne mutum na farko wanda zai tashi daga kabari in ji annabi Muhammad amma ina tashi daga kabarin nan da na daga ido fa Musa akhizun bil arshi sai ga annabi Musa can yana rike da al'arshin Allah to ni abin fa ya daure min kai da adri ban sani ba a husiba bi sa'aqatihi yawm tur shin wancan suman da yayi wancan suma da yayi ranan da Allah yake ganawa da shi akan dutsen so dutsen tur wannan suma da yayi shine Allah ya ɗauke masa a dalilinsa suman da mutane za su yi a ranar tashin kiyama an kabli ko ko an tashe shi ne kafin ni annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ban san wanne ne ba shin an riga annabi musa tashi ne kafin ni ko kuwa wancan suman da ya yi lokacin da ya nemi ganin allah Allah baraka wa ta'ala ya kuranye ma dutse dutsen ya nike ƙaran nikewan dutse ya sa annabi Musa ya faɗi ya suma to shin wancan suma Allah matsaukaki ya ɗauke shi a madadin suman da mutane za su yi a ranar tashin kiyama kenan don haka yasa lokacin da aka yi busa cikin kaho kowa ya suma annabi Musa alaihi salam don haka malamai suke cewa falala ce da take gwada annabi Musa yana da daraja yana cikin ulul azmi na rusuli yan annabawan Allah wannan suma da yayi akan dutsen tsor wato yana annabi yana tabbatar mana a dalilin sa ya ɗauke masa suman da mutane za su yi a ranar tashin kiyama don haka a ranar kiyama lokacin da Allah madaukaki zai taho don a yi hisabi za a yi busa cikin ƙaho duk wata halitta za ta mutu wa abi ma'ana za ta suma annabi muhammad shine mutum na farko da zai fara tashi kaga yace fa ana fa akunu awwala man bu'isa ko man yub'asu zan kasance ni ne mutum na farko wanda za a tada shi ibn hajar ya ce ƙalar ulama malamai suna cewa inna ma ƙala zalika tawadu'an abin da sa annabi ya faɗi wannan magana saboda tawali'u don ya gwada rashin girman kai amma ittifakan an tabbatar babu wani annabi wanda ya fi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wannan ita ce iyakar ganawa tsakanin annabi Musa da kuma Allah tabaraka wa ta'ala a suratul a'raf aya ta 144 Allah ya ce qala Musa inni ya Musa inni إني اصطفيتك على الناس برسالتي وبكلامي فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين يوم خير من آية با يا شنو كتي يا رام ذاك تهك سي الله يكرم gobe Allah shi sa albarka cikin wanda muka faɗa na'am alhamdulillah muna fata Allah shi ne jagora kuma ya sanya wannan al'amuran da zama rubi ayyukan mu gaba ɗaya Allah ya taimake mu da Allah kafin tambayoyi akwai sanarwa kamar guda biyu na farko don Allah yan agiri suka saba zagaya don neman taimako don Allah sake zagayawa kuma masu badawa cikin wannan wata Allah ya san wato masu bada don Allah Allah sa mai don Allah kuma a taimaka fi sabilillah saboda abun da ke tasowa abu na gaba don Allah jama'a ana ɗan baku hakuri har yanzu yan agaji da ke dan zagaya suna kokarin shirya wuri a dan basu haɗin kai saboda su wasu na neman su dan gyara wurin ne don ka a samu kwama shara da rudani don a samu natsuwa da Allah da dan agaji an bada abin don Allah umarni in dai bai sa on shari'a ba ai hakuri a bi don Allah muna wata a bada haɗin kai sai ku zagaya don neman taimako sannan tambayoyi da ake karantawa kullum akwai wasu abubuwa guda biyu idan rubutun bai rubutu ba wani lokaci mukan aji idan kuma mu da akwai baki dace ba za a aji amma wanda suke daidai insha Allah za a karanta su daga nan har lokacin da za a kai ƙarshen wannan karatu insha Allah to tambaya ta farko ce bayan sallama ta musulunci ce malam ka ce yin karatun addu'o'in qur'ani a cikin sujada ko ruku'i shi yafi yaya za ka yi da hadisin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana kuma ya hana ne kai tsaye kuma malaman usulun fiqh sun ce akwai wata ka'ida mai cewa za a utlaqu falaysa li ahadin an yaqidahu illa bi nafsi share shin ko kaja na hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wanda ke kayyade wayoyin addu'o'i na Qur'ani cewa a karanta su a cikin sujada ko ruku'i alhamdulillah akwai gyara cikin tambayarsa ya ce na ce za a iya karanta addu'ar da ta zo a ƙur'ani a sujada da ruku'i ban da Eh, ina jin ban ce a yi addu'a a ruku'i ba ko? Eh, a sujjada wani ne ya yi tambaya shin ana iya karanta addu'ar da ta zo a cikin ƙur'ani a sujjada na ce daidai ne shi ne malamin na yake cewa hadisi ya tabbata annabi ya hana yin karatun ƙur'ani a ruku'i da sujudi ko shi ina da hujjar da take nuna cewa za a iya karanta ayar ƙur'ani kuma a sujada to akwai amsa kashi biyu amsa na farko hadisin da ya hana annabi da annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana musulmai su karanta ƙur'ani a ruku'i da sujada wannan hadisin ne kuma ya tabbatar da za a karanta ayar ƙur'ani din a sujada yana sahih muslim hadisi na 479 wato annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa ala wa inni nuhitu Qur'an raki'an wa sajida ni an hana ni in karanta Qur'ani a ruku'i da sujjada an aqra'a an hana ni in karanta Qur'ani a ruku'i da sujjada in inji annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah ya ce fa amar ruku'u fa'azzimu fihi rabba amma ruku'i ku girmama ubangiji a ciki Girman ubangiji shine a ringa zikiri babu addu'a annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa amma sujudu amma a sujada fad'u fa qaminun an yustajaba lakum ko ku yi addu'a tabbas Allah zai amsa muku kun ga farkon hadisin annabi ya ce inni nuhitu an aqra alqur'ana raki'an aw sajida an hana in karanta qur'ani a ruku'i ko sujada an hana ni in karanta a ƙarshe kun sa annabi ya ce amma a sujada fad'u ku yi addu'a kun ga ashe ƙor'ani ba a hana addu'a a cikin sujada ba abinda aka hana karatunsa malamin abinda ya manta shi ne. ƙor'ani yana ɗauke da matsayi guda biyu tilawa addu'a akwai addu'a cikin ƙor'ani sannan akwai tilawa tilawar ƙor'ani a ruku'i da sujada annabi sallallahu alaihi wasallam ce an hana amma addu'a fa in ta zo a qur'ani wannan ba a hana ba dan annabi ya sake maganar ya ce a sujjada fad'u ku yi addu'a kuma addu'a mun sani babu wadda ta fi daraja irin wadda take qur'ani wadda annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya karantar da mu to sannan babu mamaki malamin ya ce ko fahimta na ne akwai wani kwamiti da hukumar saudiya ta kafa musamman hukumar saudiya ta kafa wannan kwamiti na amsa fatawoyi daga duniya gaba ɗaya ana kiran wannan kwamiti fata allajnatu da'ima wato kwamiti dawwamamme zaunan na binciken al'amura da suka shafi musulunci da fatawa da sauransu shugaban wannan kwamiti shine bin bas wanda akasarin musulmai sun san waye bin bas ya mutu allah ya ji kansa yana cikin manyan malamai guda uku da duniya ta samu a wannan zamani da muke ciki Allah ya musu gafara da shi da uh, al da kuma Muhammad Nasiruddin al-Albani akwai wanda ya aika tambaya ga wannan kwamiti din shin annabi ya ce addu'a a sujjada kuma a Qur'ani akwai addu'o'i shin za mu iya ɗaukan addu'a da take Qur'ani mu karanta ta a cikin sujjada ka duba akwai littafin sun an rubuta littattafai musamman na amsa tambayoyin da wannan kwamiti ya yi za ka samu volume guda ishirin kan tambayoyi da suka shafi addinin musulunci ana aikawa daga sassan duniya daban-daban in ka duba tambaya da aka aika musu na 7,921 7,921 aka aika musu bin baz Allah ya ji kansa tambayar aka ce alimna bi annahu la yajuzu qira'atul kur'an la yajuzu qira'atul qur'an fi sujudi walakin hunaka ba'd al ayati tashtamilu ala du'a mun sani annabi ya hana karanta qur'ani ruku'i da sujudi to amma kuma akwai wasu ayoyi a qur'ani waɗanda sun kunshi addu'a misali rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina ce kuma addu'a ce shin fama hukumul ityanu bi misli hadhihi al-ad'iyati al-warida fil qur'an fi halati sujud ina hukunci mutum in yayi sujada ya ciro waɗannan ayoyi da suke qur'ani waɗanda addu'o'i ne ya karanta su a Ga gashi kuma annabi ya ce kar a karanta qur'ani a sujada. shin daidai ne a ciro waɗannan addu'o'i wannan kwamiti ɗin suka rubuta amsar la ba'sa bi zalika idza ata biha ala wajhi du'a'i la ala wajhi tilawati alquran daidai ne mutum ya ciro addu'ar da take qur'ani yayi ta a sujjada in yayi ta a fuskar addu'a ba a fuskan tilawa ba shi yasa na ga muku qur'ani ya kunshi abu biyu tilawa in ana tilawa kowa ya santa karatun qur'ani kowa ya santa eh, ya san yadda ake sannan kuma addu'a daban ne zai suka ce in dai mutum zai ciro addu'a ya yi daga qur'ani a sujjada a fuska ta addu'a ya dace da sunnar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam saboda haka wannan bai saba ka'idar malamai da suka yi ba ina fatan wannan amsa ta wadatar insha Allah alhamdulillah sai tambaya ta gaba bayan sallama ta musulunci ce malam gaskiya ne cewa ana iya yin aiki da hadisi mai rauni a cikin aikin a cikin nafila a cikin neman falala yi. akwai malamai da suke faɗa cewa za a yi aiki da hadisi mai rauni a babi na al'ada haka fadailul a'mal kamar wajen ayyuka na kirki kamar misali babi na kwadaitar da mutane su ba da sadaka ko su kyautata hali su sada zumunci da sauransu za a iya ciro hadisai da basu inganta ba daga annabi a karantar mutane amma wannan malamai ba duka ne suka yarda da wannan ka'ida ba kada mu manta inna zanna la yughni min al-haqqi shay'a hadisi mai rauni zato ne zato kuma ƙarya ne saboda haka ba daidai bane ma mutum ya karanta wani abu cewar annabi ya faɗa alhali a zuciyarsa ya san manzon Allah bai faɗa ba annabi ya ce duk wanda ya faɗi wata magana ya san a zuciyarsa ƙarya ce ya faɗa ga ya ce annabi ya faɗa wannan mutum ya tanadi mazaunin mazauninsa a wuta ranar tashin kiyama saboda haka duk wani hadisi da ba shi da kyau haramun ne aiki da shi babu dalilin ware wasu a bar wasu sai tambaya ta gaba ce malam ne hukuncin wanda ke jin takaicin abin da yake ba yalansa duk da ya san cewa dole ne a kan shi kuma yana ba su domin tsoron zargi shi yana da lada kuwa wato wannan mutumin da alama yana aikin kwarai domin shi mutumin kirki duk abin da yayi yana ganin bai yi daidai ba mutumin banza ne in ya yi abu yana gani ya wadatar don haka gaba ma har yi gori a kai. wato ina fahimta in na fahimta da kyau abinda malami yake tambaya mutum ne yake ciyar da iyali yana hidima gare su amma kullum sai yana ganin ya gaza bai ya kamata ba duk da yana iya kokarin sa wannan tunani na shedan ne bai kamata ya bar alherin sa da yake musu ba illa dai da'iman ya kara akan alherin da yake musu shi yasa Allah ya ce wallazina yutuna ma atawa qulubuhum wajila masu imani kirki duk abin da suka bayar katansu na kaduwa akan basu yi daidai ba duk abin da kai sai ka rika jin kai ban yi ya kamata ba to haka alama ce wato ta mutumin kirki Allah ya samu dace sai tambaya ta ga wace yin aikin ibada don neman aljanna ko don tsoron wuta ya halasta kwarai da gaske duk mutumin da ya aiki don ya samu aljanna ko don Allah ya kare shi daga wuta ya yi aiki domin kiyama wannan ya dace da tsoron Allah Allah shi samu iya amin tambaya ta ga zuwa makarantar addini amma don son ƙarin girma ko ci gaba shi ya daidai ah, ya daidai ya je makarantar addinin amma niyyarsa shirka ce ka duba fathul maje ka duba fathul maje min shirki iradatul insan bi amalihi ad-dunya ka duba wannan babin da yayi bayanin daki daki sai ka bude za ka gani na san akwai fathul maje da yawa garin nan insha Allah duk mutumin da ya tafi makaranta da nufin ya zama babban malami ya dinga tafka wa'azi ya dinga ko ya sa rawani ko menene ko dan ya gaji ubansa ko wani abu to wannan manufa tashi yana yin ta ne duniya don haka shirka ne amma abin da yake yana da kyau ai sai dai baya yin abin don nufin ya samu yardan Allah don haka nau'i ne na shirka yana fatul majid insha Allah <coughs> tambaya ta gaba ce mutum ne da ke sanar tahajjud amma yana duba alkur'ani mai hukuncin wannan sai eh, wannan mun amsa shi jiya daidai ne eh tambaya ta ce ko ya kyautu a gabatar da mai son girma cikin sha'anin addini don wani dalili kamar daɗewa ko kuma dukiya ko da dai sauran wasu abubuwa a gabatar da mutum a shugabanci eh, mai son girma a gabatar da shi eh. a bai dace ba annabi ya faɗa ya ce inna wallahi sai da ya rantse ya ce inna wallahi la nuwalli hadal amala rajulan wata riwaya ya ce ahadan sa'alahu ahadan harasa alaihi manzon Allah ya ce wallahi aikin mu dinnan na musulunci ba ma shugabantar da wani wanda ya ce a ban ko ma ya gwada kwaɗayin yana so duk wanda ya tambaya ya ce a ba shugabanci ko aka ga alamar yana sha'awar ya zama liman to ba daidai bane ma a sunnar manzon Allah a ba shugabanci hadisin ya inganta sai tambaya ta gaishe ko ya halatta mai neman aure ci ga iya abin ibiya ko kuma abai to <laughs> neman ko yake ko ya kamata ya ce tuni ban mafahimci yadda tambayin take ba bari mu san yadda zan bada amsa ya halasta mutum ne neman aure ce shi da iya abin zai iya biya ko kuma abin auren to me na